yau shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi amfani da lokacin da ake ganawa a taron mako-mako na majalisar zartawa ta tarin Najeriya domin yi masu cikakken bayani akan jawabin da ya ga majalisar ɗinkin duniya da irin nasarorin da aka samu a wannan ziyarar tashi inda majalisar ta jinjina masa tare da yabawa irin bayanan da ya gabatar da irin tasirin da bayanan suka yi a idon duniya. Shugaban kuma ya yi wa majalisar ministocin cikakken bayani akan ganawar da ya yi da waɗansu shugabannin ƙasashe na duniya musamman shugaban Amurka Donald Trump. inda malam garba shehu ya yi karin haske dangane da abun da shugaba muhammadu buhari ya bayyana ma majalisar dangane da gana shi da shugaban kasar amurka donald trump kamar haka shi shugaban muhammadu buhari ya fito da batutuwa da suka shafi najeriya kwalo-kwalo ya yi magana da shugaba na farko da ya gode masa saboda alkawara da ya dauka zai taimaka wa najeriya wajen yaƙi da ta'addanci kuma tabbas shugaba trump ya fara cika alkawuransa saboda yanzu gwamnatin amurka waɗannan jirage na yaƙi da ake ce ma super tucanos shekara da shekaru da muke bi a bamu a saida mana amurka ta ƙi yadda tun zamanin gwamnatin goodluck jonathan yanzu gwamnatin amurka ta yadda ta abin ta saida mana amma akwai bukatu kamar misalin kudaden najeriya da aka sata aka je aka ɓoye a amerika ana ta zancen ana neman a dawo mana da waɗannan abubuwa har yanzu shiru kake ji ai kaga ya fito ya gaya mai shugaba Trump cewa mu fa mun kasa samun ci gaba me kake yi akan wannan dan a samu a dawo mana da wani kuma yace a ah, ga ma'aikatar shari'a ta nan ku magana da su wannan kaga shi kansa ci gaba ne ah, ban da haka shi kansa ai a kimar shugaban kasar tamu ka duba shi abin da shugaba Donald Trump ya faɗa ai nuna shugaba Buhari ya ce idan har sauran kasashen afirka sun yi sa'a suna da shugaba kamar ka ai afirka ta samu ci gaba To haka kuma majalisar ministocin ta nuna damuwarta akan inda Najeriya take kasancewa mamba a kungiyoyin kasashen duniya daban-daban kuma take kashe makudan kudade domin kasancewa mamba a cikin su ba tare da samun wata moriya tana dama Najeriya a sanadiyar zama cikin irin wannan kungiyoyi ba. Don haka ne majalisar ta yi matsayi cewa za a tace a tabbatar da cewa Najeriya ta ci gaba da kasancewa kungiyar kawai da shugaba Muhammadu Buhari ya amince. ga dai ƙarin haske da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya ya yi mana to wannan abu da aka tattauna yau tabbaci ne ga cewa ita fa wannan gwamnati ta shugaban muhammadu buhari ba gwamnati ce ta yaudara ba gwamnati ba za ta yi karya don a mana tafi ko a yaba a tashi ba a cika alkawura ba mu da muka zo muka karɓi mulki mun zo mun tarar da alkawura ba su suka kyaututtuka na kuɗaɗe masu yawa da aka yi a ƙungiyoyi daban-daban a ƙasashen duniya da gwamnati ce ta yi shugaban kasa ne a daye za a ɗauka za a yi amma abin da gwamnati take so a yi yanzu shi ne. shin wai kungiyoyin nan da ake ta shiga yanzu an ce a wajen guda 320 kungiyoyi daban-daban a kasashen duniya mun shi sun su da yawa daga ciki ana bukatar duk shekara ka kawo kuɗi ka bada Ƙungiyoyin nan fa watakila taro za a je wani gurin ma wani darakta ne kawai zai tashi miƙe tsaye sai ya ce an shigar da najeriya a to aka ce a yi wa abin ka'ida sannan waɗanda aka shiga din a duba a gani shin cancantar su ya cancanta duka a ci gaba da zama a matsayin mamba ko kuma a janye wasu ba wai amfani za su yi mana ba sannan kuma a kididdige sukan da ake bi aiwa abun iyaka a kawo shiri da gwamnati za ta biya sau da yawa ɗan najeriya zai je wajen taro ko da ƙungiyoyi kamar na yamma na yammacin afirka ko afirka nan gaba daya dan Najeriya mika hannu ya ce na so ya takara a zabe shi ko muna son kame kaza na ce ai ba ku biya kuɗin ku ba to in Allah ya dan ake maganin wannan matsala ba za a ringa samun wayannan abubuwa ba yanzu kamar kwamiti za a sa ko ko akwai wata hukuma da ke kula da tanadi ta ko tsara irin shiga ko fita cikin irin wannan kungiyoyi eh a yanzu ka'idar shine abinda aka tabbatar shine shugaban kasa kawai ke da izinin ya ba da damar a je a shiga kungiya ta kasa zuwa kasa ɗaya kenan sannan kwamiti a ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa profesa oshibanjo da wasu zababbun ministoci to su ake sa rai za su zauna su tace na rikewar a rike na zubarwar a zubar sannan kuma su kawo bayanin yadda za a yi a biya bashin baya da kuma yadda za a zo a ringa saka a cikin kasafin kuɗi yadda duk lokaci a biya zo a ɗauka a biya ba tare da an kunyatar da 'yan Najeriya ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarihin Najeriya a tattauna da yayi da manema labaru bayan da aka kammala taron majalisa nazartawa na mako-mako da ake yi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.